fargabar yiwuwar samun fitina a yayin zaben watan gobe ko kuma bayan ba da sanarwar sakamakon na fitowa ne daga bakin 'yan siyasa da magoya bayan su sai dai wasu na ganin wannan hasashe yana da illar gaske ga ma tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawara ta fuskar siyasa barista ahmad gulak mu yi ta roƙon allah mu yi ta addu'a allah ya mana jagora ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya rigingimu da tashin hankali allah ya kawo mana karshen ta sai dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdm a taraba barista kabiru dodo na ganin cewa najeriya ta sha tsallake siraɗin guguwar fituna wannan al'ada ne na dan adam yana tsoron abin da bai shirya masa ba yana kuma iya jin tsoron abin da ma ya shirya masa 2003 an ce in an yi zaɓe 2003 najeriya za ta rabe an yi zaɓe 2003 an watse ba abin da ya faru 2011 an yi magana haka 2007 an yi magana haka akwai mutane masana daga jami'a da masu yin bahasi a kan al'amuran da ke tafiya a duniya sun yi magana a 2003 nan lallai sun kawo hujjojinsu na cewa abubuwan da suke zuwa a tiri-tiri a najeriya ba su yi wa najeriya kyau daga ƙarshe suka yanke akan lalle 2003 zai sa Najeriya ta rabe amma ba mu rabe ba ai mu mutanen Najeriya idan ba don saboda an hana mu samun shugabanci yadda ya kamata babba ƙasar da za ka je ka ji daɗin zaman ta kamar Najeriya saboda Allah ya albarkaci mutanen Najeriya da masu ilimi masu sanin ya kamata ai abubuwan da suke faruwa a najeriya yanzu da za ka ɗauka ka kai wata cikin ƙasa ka raba su kashi goma ka ba su kashi ɗaya da ba za ka samu ƙasan ba hakanan su ma wasu 'yan siyasa a jihohin da akan tsaurara matakan tsaro don gudun ko ta kwana na ganin furta kalaman kushe ga shugabanni na hana cin moriyar demokradiyya na ahmad kandos ya kamata mu zamanto masu hankuri da son juna kuma idan gwamnati ta yaba mata a daina sa kyashi ko kuma hasada ana faɗin abubuwan da babu alkhairi a ciki don kullum in muna musu addu'a muna ƙara musu ƙarfin gwiwa za mu ga da kyau idan kuma kullum mu a burin mu a raye mu ga abun alkhairi mu kushe to sai ka ga abun ba kyau sunana Alhaji Muhammadu Jami'u idan aka tsaye da gaskiya kowa ya tabbatar da cewa ya je bai ci zabe ba wallahi bari ta da hankali ba amma mummunan abun ana ganin mutane sun yi zaɓe sai a karkatar da zaɓen a baiwa wani to wannan shi yake kawo rikici amma ni kallon da ke a tahiru je ga a yanzu ina ganin in Allah da bada amince da wannan ba domin saboda in ka lura kungiyoyin duniya sun sa ido akan harkar zaben Najeriya mu ma kuma mun waye harkar siyasa ba kamar yadda ake yada ba saboda haka abin da aka zaba Allah tabbatar mana da shi ga dai zabe na karatowa ga yan siyasa na nuna kowa shi ya fi cancanta shin ƙuri'ar masu zaɓe za ta iya sauya lamura a dukkan matakan shugabanci Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya